Congratulations to Ghana. I'm very pleased that the IMF Executive Board has approved today a three-year, $3 billion support. Shugabar asusun lamuni na duniya Kristalina Georgieva kenan. yayin da take taya gane murnar amincewa da hukumar zartarwar IMF ta yi ga tallafin da Ghana ta bukata. ta ce ina taya gane murnar gagarumin shiri ta ce na yi farin ciki da hukumar zartarwar imf ta amince a yau shirin tallafin dala biliyan uku na shekaru uku a taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin washington dc da gwamnatin ghana da jami'an imf suka shirya ta kafar zoom ministan kuɗi ken ofurata ya bayyana taswirar tallafin kuɗi daga imf a watanni masu zuwa There's a $600 million release, and then we move on to uh, the next six months, uh, which will be another $600 million. Akwai dala miliyan ɗari shida da aka saki, sannan kuma zuwa watanni shida masu zuwa za mu sake samun dala miliyan ɗari shida. sannan sai mu matsa zuwa kusan kashi biyar daban-daban a kowane watanni shida da ke gaba. Ana sa ran kashi na biyu na dala miliyan 600 a cikin watan Nuwamban 2023, sannan ragowar kuɗin za a kasa su kan dala miliyan ɗari uku da sittin a duk wata shida, idan har an cika sharuɗin shirin nan na IMF. Ko me yasa asusun IMF ta kasa kuɗaɗen maimakon jumla ɗaya, Malam Nuhu Ilyasu malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta gane ya ce anytime na approve loan duka daga imf imf ba zai ba da loan a gaba daya ba zai raba zai raba si a kai so biyu ko so uku ko so fudu so da in ya baka a tranche sai ya yi ya monitor ya duba ayyukan da aka ke ka yi ka yi but before a mu wannan second tranche na ya yi kamata mu yi ayyukan da imf suka kewe mu yi muna kira su conditions guda na kai a kewe taxes da mutane ke aiki suna biyan na ya yi kamata government of ghana ya increase government of ghana kuma ya yi kamata kudi ya doci kudin ya yi aikin da zai yi ya je da tattalin arzikin wannan gari a gaba to wannan duka an ka duba in ghanaian government ya yi wannan ka gan second tranche na imf su su bayar sai dai masana tattalin arziki kamar hamza adam a tijjani na nuni da cewa lokacin da talaka zai samu amfanin wannan tallafi bai kai ba tukunna. a wannan ah, kudi da ta shigo ba za ta iya ta bada amfani da gaggawa ba sai dai a jira nan gaba saboda cikin wato sharuttan da imf ta bada ta nuna cewa lamari na ah, harajujuka da gwamnatin kasar ghana karba ya yi kasa ya kamata gwamnati ta daga shi ya je sama to ina jin harajujuka kuma idan sun zo abin da suke yi ne za su ringa bada sadar rayuwa za mu ringa ganin wato farashin kudin abinci da kudin makamashi ma ya ji sama to sai dai nan gaba idan idan gwamnati kamar yadda ta yi alkawari kwai kaso mai yawa inda gwamnati ta ce za ta taimaka ta ba wa manoma yadda za a samu isasshen abinci to idan an samu wannan ku gwamnati ta cika irin alkawari da ta yi ganin cewa za ta ba wa manoma isasshen kuɗi su yi noma a samu isasshen abinci to lokacin ne za a samu wato farashin abinci ya je kasa amma da gaggawa dai ba za a samu ba to yana jin wannan kuɗi da ya shigo zai sa confidence kan wato masu zuba hannun jari yadda za a yi su waiwayo su zo Ghana su zo su yi business su dan suna ga idan sun zo sun zuba hannun jari ba za su yi hasarar kudin su ba. Matsananciyar matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru da dama ta tilasta wa shugaba na akufu Ado sauya ra'ayinsa zuwa hanyar koma ga asusun IMF. Idris Abdallah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.